وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما صار رمو ko'ina آه، نعم آه، نسلم sallama irin المسلمين لكم musulunci آه، الخير da kuma godiya da Allah subhanahu ta'ala da ya haɗa mu a cikin wannan dare na ranar alhamis wanda ya dace da ɗaya ga watan al-muharram hijira na muhammadu daga madina daga maka zuwa madina tana 1442 kenan wanda ya dace da 19 ga watan takwas shekara ta 2020 yau mun haɗu ba don kuma ba ce mu fara wani darasi mai matuƙar muhimmanci na wannan babban littafi na babban malami littafi mai suna jilbabul mar'atul muslima likitabi wa sunna na babban malami muhammad nasiruddin al-albani alaihi rahmatullah wanda a yau allah ta'ala ya kaddara mana da mu fara kamar da sanarwa ta gabata kusan sati biyu ko uku bambanta ba satin da ya gabata muka magana za mu fara Allah ta'ala bai kaddara mana farawa ba sai a yau insha Allah da yau insha Allah za mu shiga karatun wannan darasi na wannan littafi mai suna jilbabin mara'atul muslima a ah, kitabi sunna na babban malami muhammad nasiruddin albani idan aka ce ko in ce kafin shiga fassara sunan wannan littafi magana akan sheikh muhammad nasiruddin albani ko tarihin rayuwarsa ko faɗar wani abu game da shi kusan shakfiya ce ghaniyatun al-ta'rif لا يحتاج آه لا تحتاج شخصيته إلى أن تعرف لدى الناس معنى شخصية الشيخ wato albani muhammad nasiru albani ya wuce a ce za a bayani a kansa domin a fito da shakhsiyarsa fili duba da yadda kusan zaka ce yanzu babu wanda bai san a shekul albani ba a duniyar ilimi saboda eh, kasantuwarsa malami wanda ya shahara ina a duniya ta ilimi sannan kuma shaksiya ce ba shaksiya ba ce wata ke eh, ta yi nisa ga zamaninmu shekar albani mutum ne na wannan zamani da kusan eh, za ka iya sauraron sautin muryarsa za ka iya ganin bidiyonsa za ka iya ganin hotonsa malami ne wanda ya rayu a wannan zamani illa Allah ta'ala ya yi masa rasuwa na ga shekara ta 1999 mana 1999 kenan na kyautan a wannan shekara Allah ta'ala ya yi masa rasuwa don haka a shekara albani shaksiya ce take babba da gaske wanda ya bawa addinin musulunci gudunmawa ya yi hidima ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rubuce-rubuce ya yi da'awa ya karantar ya yi ilmantar ya yi gwagwarmaya ta yaɗa sunna ya yi gwagwarmaya ta ba da kariya difa'i ga suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuce littafai da dama da gaske daga littafan da ya rubuta akwai wannan littafi wanda akwai littafai da za a ta ɗalibai na ƙasa ƙasa za su iya sanin su akwai littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai ahkamul jana'iz akwai kuma littafi na silsilatul ahadith sahiha da kuma silsilatul ahadith da'ifa akwai su tamamul minna في التعليق على فقه السنه akwai kaza da yawa a sharat da sa'ita lissafin su da hakan yana nuna wato ƙwarin ilimin wannan babban malami da yadda Allah ta'ala ya sanya albarka cikin rayuwarsa naka shekul albani wato alamun min a'lamis sunna mana babban wani ginshiki ne daga cikin ginshikai na tafiya ta sunna a cikin wannan zamani da Allah ta'ala ya kaddara ah, jagoranci na tafiya ta sunna wato ainihin a hannunsu Allah ta'ala ya ya ainihin musu rahma ya karɓi ayyukan da suka yi wannan littafi mai suna jilbabin mar'atul musulma eh, fi kitabi wa sunna ma'ana ma'anar wannan kalma ta jilbab eh, tufafi jilbabin mar'a shine tufafi na ya musulma biska dogaro da alkitabu wa sunna ma'ana wanda lissafin yana bayanin kansa tun daga suna ma littafi ne zai magana a kan suturar ya mace da Allah subhanahu ta'ala da manzansa suka sun fatta yadda ya kamata a matsayin ki na ya mace ya kamata ki sanya tufafinki shi ne ma'anar jirbabin mar'atul musulmi, tufafi na ya wato ainihin ya mace wato ya mace musulma kenan a don haka wannan littafi abin ya kunsa ki littafi ne zai magana akan ya ya kamata masu musulma su zamanto ta sanya tufafinta a nan a shekul albani ya buɗe littafinsa da muƙaddima da zai fi kyau makaranta ita muƙaddimar don mu ji sababin da ya sa ya rubuta wannan littafi mai albarka sannan daga bisani sannan mu shiga cikin littafi mu karanta abinda Allah ta'ala ya kaddara za mu karanta a cikin wannan dare mala ya yi buɗe littafinsa da cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alqa'il fi kitabe ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون سورة الأعراف آية ashirin da shida domin su bayyana wato ainihin abin da ya wajabta a kan mace musulma an taddafira rabihi saman su cewa ta sanya ta tufafi idan kharajat min dariha a lokacin da ta fita daga gidanta wa shuruɗul wajib ta haƙiƙuwa fi da kuma sharɗai wanda suke na wajibi da hatta ya kuna libasan islamiyya har wannan tufafin izamanto tufafi ne na musulunci wasanattu fi zalika alal kitabi was sunna na dogara wajen rubuta wannan littafi bisa alkur'ani da hadisi mustar shidan bima warada fihi min al'athar kuma ina neman ƙarin haske daga abin da ya zo na maganganun sahabbai da kuma hadisai wal aqwal an sahabati wal a'imma da ma maganganun sahabbai da kuma manya-manyan malamai na musulunci a in asabtu fa min Allah in na daidai to wannan daga Allah ne mawafaka ce daga Allah wala hulfadul mai wal minna da aka falala daga Allah ce da kuma baiwa wa in kanatul ukhra kuma ya to cewa ba ba ban yi daidai ba fa zalika minni to wannan daga gare ni ne wa as'aluhu al-afwa wal maghfira li dhanbi to ina neman Allah ta'ala ya yafe mun game da kuskuren da ne inna huwa afuwun ghafur domin Allah ta'ala mai afuwa ne mai eh, wato wato anin karim mai karamci ne ghafurur rahim kuma Allah ta'ala mai gafara ne mai rahma wa qad kana zalika bi talabin min ba'd al ikhwan al ahibba hakika hakan ya faru dalilin da ya sanar rubuta wannan littafi eh, saboda sashin yan uwa allazina na zunnu fihi musalaha wal istiqama wanda muke kyauta musu zato cewa nagari ne da kuma daidaito suna daidaito akan addini warhirsu warhirsu ala al'amali bima yadullu ala alkitabi was sunna kuma cewa mutane wanda suke da kwaɗayi akan aiki da alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقدنا يوم يوم lokacin da a lokacin aurensa ya gabato ja'alahu Allah mubarakan alaihi wa ala alihi wa zurriyati Allah ta'ala ya ya albarka cikin wannan aure nasa kuma albarka cikin ahalinsa da zuriyarsa fara'aitul min alwajibi an ubadira ila ijabati talabi sai ga wajibi ne ne gaggawar na amsa abin da yake bukata na cewa a rubuta masa dan wani lissafi da zai samu shiriya a kai game da wannan mas'ala ta tufafin ya musulma wata haƙiƙo ragbate wajen na rubuta wani tafin domin na biya masa bukatarsa duk da cewa ala ragami min biƙi waƙfi su da yadda eh, lokacin yake mai kunci ba na samun lokuta sosai wani sirafi amali fi mashru'in ladhi asmaitu da kuma yadda na na fuskanci wato aiki da nake ciki na rubutun littafi da na kira shi da suna karibu sunna bai na al-umma alladhi shara'tu fihi منذ sanatayn wa ziyada wanda aikin da na fara tun kimanin tsawon shekara biyu da ƙari wanda na fara mubtadi'an bi sunan abi dawud na fara bi ta kan sunan abi dawud thumma tawaqqaftu منذ anhu mundu ashhur li'arid tar'a ala 'aynay al-yumna ala 'aynay al-yumna na fara wannan aiki na na kan sunan abi dawud daga baya sai na tsaya wannan su watanni saboda rashin lafiya da idona na dama ya kamu na ta fama da idona na dama to wannan abin sai janyo cewa aikin da nake akan suna abi dawo da dan ja baya hatta arzullah ta'ala an yi zuhiba anni bi fadlihi wa karmi ina fatan Allah ta'ala ya itafiye min da wannan lalura da nake fama da ita ta ciwon ido na'am sai malaki ta'ala ragmi min hada faƙad ba rattu ila ta hariri hadiyar risalar ƙayya duk da wannan hari nake cikin rashin lafiyar ido na yi kokari ne gaggawa na rubuta wannan littafi wanda ke min mutukar ƙima kuma qaddamtuha ilayya hadiya shi na gabatar masa na ba wannan ango wannan littafi a matsayin kyauta wanda haka ya kamata ki zamanto angwaye a ringe musu wanda wala Allah ban sani ba a wasu wannan fikihun ne malamai a nan eh, za a yi aure sai zo su gabatar da laksha ta murnar aure ko abin da ya kama da hannun sa a samu wani tofik da yake da alaka da harkar zamantakewa ta aure wala Allah wannan shine hikimar eh, da malaman mu suke yin haka da haka abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci yadda an goza a bashi wani guzuri na ilimi da ya shiga gidan aure da shi wannan haka shekar albani ya yi rubuta wanda littafi sukutun da guda ya ba wannan ango da zai samu dama ya zama to ya karu da abin da littafin ya kunsa wanda kuma alhamdulillah ga shi littafi ya samu ya shiga duniya na ba shi wannan ne wato ana asa an taɓa da kwairi mimman asa an nakasa alaiha auna ma'amata abdullahi wa rasulu sun hajji ita na yi masa haka ne domin wannan littafi ya zama to ya taimake shi da shi da wani zama wanda wanda zai iya kaiwa da karanta wannan littafi ya taimake shi a kan a kan da'a ga Allah da kan cikin wannan mas'ala ta ta kiyama wannan mas'ala da ta zama ta cewa lati تهاون بها في هذا الأمر أكثر الناس وان ديوا ديوا cikin mutane suka yi wato ba su kula da wannan wannan zanabi ba wa fihim kasirun min ahli a cikin wani mutane ma hadda wanda suke da alaka da ilimi malamai ba su kula da aiki na kafin masa ba al-mafrudu fihim an yakunu qudwatan li ghayrihim fi kulli amrin min umuri shari'a wanda ya zama to wanda malamai da su ake koyi ذكر الأمر ما شاء الله سأقامك مع كرمال كرمال هو أبو أخواني كرمال اتفاق الجباء اتفاق المولي في الشريعة شو أن تفسير أول بيك ماتا إذا من تو وتعبن تكير فينا بيك المومي سوالك إذا فما بالك بغيرك كما كما جوان بيك ماتا

ولكن نحمد الله تعالى على انه لا تبارك وتعالى امته صلى الله عليه وسلم كان بامر الله لسه من وجودنا الا شباب وتو وانا اقول وتو كذا تبشي فشيخ ان كان وتا wanda ya wulakanta su wani cutar da su ba a cikin akan rukun addini suka yi au khalafa kamar haka na ma wanda ya yi su ya saba su kan wannan addini da ya cutar da su ba su ba da saba wasu da saba musu ke haka ya abiya amurullah wa hum zahirun ala nan hatta lokacin da al'amarin Allah ya rushe a bisa kiyama za ka same su suna masu galaba da tsayuwa الله تعالى أن يجعلنا من هذه الطائفة نار وألا تعالى أن ثم ايواءك كان وتؤدين بقوة وأن يجعل هذه الرسالة آه، وكل ما كتبت وأقصد خالص الوجه ثم وأن الكتاب كما جئت وأن ما رجع الكتاب من الكتاب ما أظن ما نسيت رجعتها خالص الوجه suna yin suna domin Allah ta'ala wa sababan da ne yarda kuma zaman to sababi na samun yadda Allah subhanahu wa ta'ala wal qawla bi jannatihi da kuma labauta da samun aljannarsa innahu khairu mas'ul ika Allah ta'ala shi ne da khairu wanda za a tambaya ko ya abuka kan biyan bukatu amma kuma kullu ne ya rubuta wannan muqaddima shekara ta a wata watan ne? kenan wato bakwai ga wata watan biyar kenan shekara ta musulunci a garin dimash wannan kenan mun yi muqaddima ta wannan littafi malaki to nan kafin da shiga cikin littafi yana da ya kamata ni kuma ne ni ma ne bayanin dalilin da yasa ah, wala Allah na ga dacewa da karanta wannan littafi ya albarka dalilin da yasa na ga dacewa da karanta wannan littafi domin ɗan uwa mata ɗan uwa mata da kuma ah, iyaye maza da mata da kuma samari wanda suke shirin aure ko samari wanda suka zama sun cewa suke da haƙƙin wato ainihin abin shafi kula da iyali ko koko a ce yan uwa wanda suke mata su ƙarƙashin kulawarsu suna matsaloli da mata suke ciki a yau na gurɓacewa tarbiyya da rashin ilimi sahihi na addinin musulunci dukkanin da an zo da da abin ta kai ce da da rayuwa ma ta kasance a yanzu yadda iyaye ko ko wani ɗansa da hannu suka haifa haka za ka ɗora su kan wani tsari na shugaban banza za su yi kasa da suke ba su dace da al'adu wanda suke ba su dace da al'adu kuma al'adu namu na na hausawa ko na musulunci wanda ke da kusan wannan shi ne dalili na farko da isa na ga dacewa da mutuwa kan tafi na biyu shi ne wannan darasi zai ba da dama kan tattauna matsaloli na rayuwar yamace a zamanance da kuma rayuwar da kasance bisa ga babukan da za mu karanta a gaba insha Allah ta'ala babukan da suke magana mubasharatan da mace da rayuwar a huda mata su cikin kanka ta bukatar a wajen haddasu da ilmantar da su game da al'amura da su shige musu duwa هيك بحكيها لوحدك وكما عمله ونص هيك تنجع بكل لك الضرورية إن شاء الله تعالى إذا ما بدنا تكتب لا شيء إذا ما بدنا تكتب لا شيء إن شاء الله إيه بعدين إيه بس من غير سند إذا ما بدنا بدنا سوا بإذن الله ده هكا ااا ومن دامات إذا أماكن da wanda suke sauraron a ɗan wani lokaci da kuma wanda su a kodin a wannan darasi ah, za su iya shiga cikin gurup da za a buɗe ko da aka buɗe ah, da zai dinga gurup wanda yake na kamar na wasu kenan wanda idan akwai tambayoyi da suke da alaƙa da abin da aka karanta domin ƙarin bayan da shawarwar da su da alaƙa da rayuwar ɗan mace ta'ala za su iya turowa ta wannan gurbin ko ta lambar da ta buɗe wannan gurbin da ita domin a tattauna ko a ce a ba da fatawa ko ko shawarwari game da don da suka sa za mu ta'ala da haka Allah ta'ala muke neman taimakonsa da dacewarsa da ba ta ƙarfa cikin abin da za mu karanta da haka za mu shiga da gadan cikin karatun wannan littafi da kara barka na babban malami na babban fasir jini al-magani rahimahullahu ta'ala malai ke cewa آه. نعم، آه، إن تتبعنا الآيات نعم malaki ta inda suka نعم نعم inda نعم نعم والسنة المحمدية والآثار السلفية في هذا الموضوع الهام وقد بين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع الجنة معنى حقيقة بيتر إذا ما تبيبيتي عن القرآن نتتبعنا الآيات القرآنية والسنة المحمدية بيبيتر من دمكي جاءين القرآن عنده سنة عن محمد صلى الله عليه وسلم وكما الآثار السلفية من زمنه من غباته فأيك نشيء في هذا الموضوع الهاد كون wannan mawdu'i wanda yake da matuƙar muhimmanci a bayyana wannan bibitar da muka yi ta bayyana mana cewa hakika mace idan ta fito daga gidanta وجب عليها أن تخسر جميع بدر واجب أن تنسى أن تخسر في الكل وأن لا تظهر شيئا من دينك ثم للي بغاك سيد وانا أوضاع أدن هاشا وجهها وخطيها إذا بندا تتا دعمك أن ننسى إنشاء أنت قدام أصدق بين كل مبال بأي نوع أو ذي من البن شراء باتا كلا نوع تفاق تسع هو لكلا تفاق تسع ما وضبت في في شروع الآن ما داوى نفسك هكي أيوة أنه شرعي عند أصدق بلا kawai irin tufafi da ta sa amma idan mutum tufafi wanda ya dace da al'ada wanda ba za a ga tafi a wani tufafi wanda yake ya saba al'ada wani shi ma zai haifar da ita matsala sa tufafi ya zama ya dace da al'ada sa tufafi sa kaya wanda ke na kamala wanda suka cika waɗannan sharafai da za a ambata wanda waɗannan sharafai

إلا نفسه هي وأدري زمن تتفاق يا جميع فكرة ولا شرق لنا واجه كنت ذاك فاك فاك فاك من اللي أدري زمن تتفاق يا جميع فكرة ولا شرق لنا استعاد جميع البدن إلا نفسه من ده أبنى أبنى أبنى أبنى حكمتك أما تستوي بكم العورة والمرأة تكون العورة إلى الوجه والكفين تتنمت العورة تنبت فأكبر أنا أظن كتير شيء يبغى يصير رايوا رايوا سيوم يبدأ أكل كبير كومي مستعد كبير كومي ناس أنا عدو الأورا تقول أنت kai daga Allah da labar Allah amma za ka fata wa dukkan Allah da kuma suna da nan wanda abin da sai shi za ka ga namiji zai iya sa riga ya ciki kuma ya zo tsora babban riga ya ce kansu za ki fito in za ki ga kayan da shi kansu abin kallo ba shi kansa ta kafa ko a tamfar ko leshin ko ma me yi ma da kike sawa a kuma da za ki sa shi kansa aka goye shi wa zama kayan za ki sha abin kallo ya kuma da kike da sharafi na biyu ke kuke sai imaman to a sharafi na uku an ya kuna safiƙan la ya shirka ku sake ki izaman to mai kauri shine safiƙan la ya shirka ba ne shara-shara ba ku sake rari safiƙ بمعناه معناه ماذا خفيف saurinsa ya kai idan sun cewa ba mai shara shara ba ne. Kake doki ta ta ta zamanto kabukar mai yalwa غير ضيق باب فقط تساكي وفي زمن mai yalwa ba makarfi ba lalle wannan shi ma ah, sharafi ne wanda ke mahimmanci da ya kamata mata su kwanci ba daidai ba ne ta sa tufafi wanda kafin sa ma a a a dalla dalla da dogaro da ayoyi da ayyukan sallallahu alaihi wasallam sharadi na biyar Allah ya kuma mutum haram haram kar ka fara ki zaman to kin kin ambula na kina tafiya kina da kin da wanda ma ba ya kalla da ya ya ji da kin zaro ne ba bai kamata in za ka ba da kitu da yake ambula wannan ba ba daidai ba

mata kayan da ya kamata da mata wannan ba daidai ba sharaɗi na bakwai Allah ya shi biya lidafin kakira kadda fatin ke kama da kayan kafirai mata Allah ya shi biya lidafin kakira kada kada fatin ke kama da kafirai kafirai mata koda ce da ake yana kace kula akwai akwai wani tsakanin da kake da kuma da kuma da kasance mace musulma da kuma shauran mata na cewa lallai ta a shiga shiga ta musulunci da irin shiga ta kafin ba domin da mun da aka sami fatar cewa ado za a yi za a yi dayi za a turge za a yi za a yi kaza ita sa kayan da yake na kaya na kafirai mata domin nuna wani yanayi wanda yake ya saba wa kowace wannan ba daidai ba shar'i na takwas wanda ke shirin na farshe a Allah ya kuna mu ba ta sha kan ta kafin ki zaman to ta kafi ne na shuhura da nuna kai da kafafa da girman kai da cewa ta da ta kawa mu ne muka mu ne masu duniya mu mu mun ta da suwanci wanda duk wannan ba daidai ba wannan lalle makala ce da take da alaka da zuciya na lokacin da suna na su ba daidai da su da su da su da su da shuhura da ke ta aiki ba daidai ba da ta hana ta ta wanda ta ce ta amma sa da na inda ka ana shi ana kuma kana zai isa da waya kasuwanci wanda ba alkhairi ba Allah ya kama wannan su ne shafi wanda ke guda takwas da za mu zo da karanta su ɗaya bayan ɗaya insha Allah a nan alam yake cewa tambihu ko faɗakarwa wa alam anna ba'da hadhihi shurut laysa khassa bil mata mutum cewa sashin wa'annan shafi da aka ambata wani bangare bai zaman to ya ci mata da mata ba ban yi shawar da kungiyar a rigar wa daga kamalaya Ban ya an samu tare a tsakanin maza da mata a cikin dan wasu da ciki da fi yana kamar da kamar wa'in iri kenan su ne sharɗai wanda suke da ukun ƙarshe kenan لا يشبه لباس الرجل فرعي كما يعني يعني كنا ده أنا شو نمجي فرعي كما كنا ده سوى كده تكافل تكي كما ده تكافل كما كده إذا مشو إي كما ده تكافل كافري كده كما ده آه، كده إذا مشو تكافل مشهورة وإن شاء الله ده أخو هذا ما هذا ملكي تهرية تكامل جنوش نعم وأيضا فبعضها يحرم عليها مثلات تعرف شو نشر عندنا نعم بتع وانتشر عندنا تنهرم تبنا مطلقا تنهرم باب ومن توجيه سواء كانت في دارها أو خارجها سواء وكان زمن جداني فكذا تفتح واحد وشروط الصلاة الأخيرة وشروط الصلاة الأخيرة أما شرطين da ukun karshe wanda na albaka ya abin nan su kai tsaye tana cikin gida ko ka fita waje haramun lakin eh, lima kana mawdu al-bahth anna ma huwa fi libasiha idha kharaja ah, wato a saboda kasantuwar wato topic ɗin wannan littafi ya taɓa ne a kan tufafin masu lokacin da ta fito waje sai zama sun da in hasara kalamu ma fi sai maganar ta sun takaitu a kan sharɗan da mutum alawar sharɗai ya kamata ta kiyaye lokacin sa ta fafi ya fafi na wajen shin ta fafi nasa ya cika wannan sharɗan ko ka bincika wanda su ne a kan su za a gina wannan littafi za a yi bayan da yana gani sai da mutum cewa fala ya tawa hamanna muhu tafsir kamata zama hujja wato su ɗauki cewa an shi wato wani sharɗan ne ba a yi magana a ga wurin da ya kamata ka fito da sharɗai a cikin takwas ɗin maka waro waɗansu wanda su ne mafi yawa da ƙara uku da ba za mu magana a kan su da yawa a sharɗan sharɗan su ne sharɗai wanda suke nufi shi ke wanda za su a kan zai a kan yin a kai وهكا الآن تفصيل ما أجمل وهكا يوجد بيان دلا دلا ما أظن مكة مكتري آه، والدليل على ماذا كان هذا ما دليلي عشان بيت أظن مكة مكتري أنا أظن مكة لأن جيوش دلا دلا يبياني كلا كلا تعرض دلي القرآن بسنة تمام الله الله صلى الله عليه وسلم هنا شيء أظن ما له مكة فإذا خلف على يكتها درسنا فاتين يدوك غرانا كيو إن شاء الله تعالى زام الشجاب بيان بيكي بيكي هي بيان بيان زام تعرف الشرق أكبركو شمي واتو أكي عابد جميع البدن صلى الله عليه وسلم واتفاق البديل جامي ديكا لنكي تي وطندا إذا ممكن أكتب